الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يورانا لا رباه هكذا sha biyu ga watan Ramadan, alif ɗari hudu da talatin da takwas, Hijiriya, bakwai ga watan shida, dubu biyu da goma sha bakwai miladiya, wannan shine karatunmu na bakwai ko na takwas a wannan majalisi namu na mata da muke yi na tafsirin alkur'ani mai girma a masallacin alkhulafa'ur rashidun da ke unguwar ko kan titin afalla da ke garin agege a jihar lagos a kudu maso yammacin najeriya jiya muna cikin bayani akan kisar luqmanul hakim wa idh qala luqmanul ibni Thank you. na'am Allah ya ce wa iz qala liqmanu libnihi ka tuna lokacin da luqmanu ya ce da ɗansa ya bunayya la tushrik billahi ya kai ɗana kar yi shirka da Allah karka haɗa bautar Allah da wani inna shirka la zulmun azim lallai shirka zalunci ne wanda yake babba anan ya tsoratar da shi akan mafi girman zalunci a ban ƙasa wanda asalin aka ce zalunci shine sanya abu ba inda ya dace ba ga inda ya dace amma sai kuma a tafi wani wajen da ba a nan ya kamata a sanya abun ba sai a sanya shi eh, kamar yadda muka sani Allah shi ya halicce mu da haka shi kaɗai ya cancanci mu bauta masa to duk lokacin da kuma ka bauta wa wani Allah kuma bayan Allah da dukkan wani nau'i na bauta to haƙiƙa ka yi shirka da Allah subhanahu wata'ala kuma ka yi zalunci ya tabbata حديث عبد الله بن مسعود الله يقار يدعى غريشي يكي تيوا وترانا من صلى الله عليه وسلم يا كرنت آية تكين سورة الأنعام الذين آمنوا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلمهم Allah subhanahu wata'ala ya ce wa'anda suka yi imani ba su cakuɗa imaninsu da zalunci ba to ranar alkiyama wannan suke da zaman lafiya suke da tsaro kuma su ne shiryayyu wa'anda za a nuna musu hanyar aljanna su shiga to amma da sharaɗi sai mutum ya yi imani kuma bai cakuɗa imaninsa da zalunci ba sai sahabbai suka ce wa ayyuna la yadhlimu nafsahu ya rasulullahi waye a cikin mu baya zalunta kansa kowa yana zalunta kansa kenan mu ma ba ma ciki sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa allazi ta'anun ba irin zaluncin da kuke nufi ake nufi ba anan abin da ake nufi da zalunci shine shirka ba ku ji faɗin bawan Allah na garba luqmanu da yake cewa inna shirka la zulmun azim lalle shirka ita ce mafi girman zalunci to don haka babu wani abu da za a saba Allah da shi a duniya da ya kai shirka shi yasa duk wani annabi da Allah subhanahu wataala ya aiko kiransa na farko zuwa ga mutanensa shine su bauta wa Allah shi kaɗai, kada su haɗa bautarsa da wani walaqad ba'athna fi kulli ummatin ومنهم من هدى الله ومنهم من هبت عليه الضلالة فسيروا في الأرض كيف كان Allah subhanahu ce walaqad ba'athna fi kulle ummatin rasulan duk wata al'umma da ka sani mun aika musu manzo mai manzon nan yake kiransu zuwa gare shi ani ibudullah ku bauta wa Allah shi kadai washtanibu tagut ku nisanci dukkan abin da ya yadda a bauta